وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 da manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara uku, muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara mana haduwa wannan masallaci mai albarka wanda ke cikin wannan gari mai daraja shine garin Filjan Fulani muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama ta haduwa cikin masallaci a wannan lokaci kuma muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sanya mu cikin waɗanda suke zaune a masallaci a wannan lokaci muna kuma mika jinjinawa ga al'umman wannan gari manya-manyan malamanmu da suke nan a gari shugabanninmu a tsari na addinin musulunci da matasa da maza da mata waɗanda suke goyon bayan karanci da addinin Allah karanci da ayoyin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a muna fatan Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa kuma ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Ah, mai girma ah, sheikh abdulkadir ibrahim ya gabatar kamar har ya ce zai gabatar da wanda yake yayansa sai na bi abin astaghfirullah ah, mala abdulkadir mun dan taba zama na aiki wasu lokuta a lokaci a baya hadisin mai kyau wadda su ne manya-manyan iyayenmu tun a can kuma haka ne a nan ma da haka muna fatin Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa a duba da cewa lokaci da mun dauka za mu fara da wuri kamar yanzu ya kamata a ce ana bokulin maganin tashi kama duk da haka yanzu ma yanzu an duba za a ga yawanci karfe sha ɗaya sauran minti takwas. Za mun ce za mu yi zuwa karfe 11 mu tashi yanzu amma za mu iya kara ko minti a akan karfe sha 11 insha Allah minti takwas da minti goma su ne minti takwas? sha Allah ta'ala in Allah ya sanya albarka a ciki abin da za mu faɗa muna fatan Allah ya samu faɗi dare in Allah da za mu tsaya aske shafi da minti goma bi izinin da ita abin da za mu ta ba komai ba ne illa kawai za mu tunatar da matan tildan fulani waɗanda suka halarci wannan karatu a daidai wannan lokaci za mu tunatar da su ta hanyar tino musu kaya guda ɗaya daga alkur'ani mai girma aya guda kammalalliya da matan children fulani muna fata Allah ya samu dace kafin nan mai tsanarwa na farko ya ɗanyi wani kuskure a cikin sanarwarsa ne inda ya ce a kuma ni ne hod na islamic studies wannan ina ga ba haka ne ba wani ya ɗanyi cikin harce ba ni ne hod na department ba a yanzu haka haka wannan cikin harce ne yawanci idan mutum ya zama associate professor da yawanci suna professorial alda so yawanci don an ce professor ko an ce wani abu yawanci akan yi shiru amma asali ne associate professor muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samu dace aya guda wannan shine dan wannan mulahaza a cikin bayanan da aka yi HOD a ah, mace ce tana gombe cimadon da haka yanzu abin da za mu kuma kansa shine aya guda daga alƙa'ani zuwa ga matan tuddan fulani wani aya ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala Allah yi shirikina billahi shay'an wala ya sirikuna wala ya zinina wala ya katunna a wula da hunna wala ya ci na fi ma wala ya katunna a wula da hunna wala ya ci na dibuhutani na hukai na wa arzulihinna wala ya ci na fi ma'arufin بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم kuka duba abu shida Allah ya cikin abu shida Allah ya a cikin malamai suka ce waɗannan abu shida da aka ambata a cikin wannan ayan duk shiga aljanna sai ta yi aiki da abubuwa guda shida domin su ne sharuɗan da Allah ya shimfiɗawa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kace mubaya'a duk wacce ta cika wannan sharuɗan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam in ta cika wannan sharuɗa guda shida Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi mata mubaya'a duk wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata a ko shakka babu cewa ta zama mumina ita mumina ita kuma aljanna ba mai shiganta sai mumini saboda haka waɗannan abubuwa guda shida su ne kowace ya kamata ta saurara a suna tunatar ita kuma ta san cewa hanyar shiga aljanna kawai su ne aiki waɗannan abubuwa guda shida duk da ta kaucewa waɗannan abubuwa to zai wuya ku samu aljanna ba maganar aljanna gare ta dukkan matan da suka shuɗe da kare daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga matan sahabbai da duk wasu mata na kai yawanci sun tafi ne dukkansu sun tafi akan yarda da kuma aiwatar da waɗannan sharuɗa guda shida saboda ka wajibi ga wata mace kafin ta zama ta kirki a gudun Allah haka ko ana ganin tamcin kirki ce a gurin mutane a duniya to kuka ta cika waɗannan sharuɗa guda shida kike zama mumina kike zama yar aljanna insha Allah ta'ala abu na farko Allah ce ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka al-mu'minatu kin mu'minai mata suka zo maka da nufin cewa suna so su yubayi'naka suna so su yi maka mubaya'a ma'ana ka karɓi baya'a su ka yi musu mubaya'a su zama muminai su zama 'yan aljanna to in dai suka zo ka zaman to sun cika wannan shari'a guda shi na farko ila Allah na billahi shay'an banda shirka banda bokanci banda a camfe-camfe banda tsafi-tsafi banda shige-shige dukkan wani abu da zai zama shirka ne haka Allah da wani cewa mace tana tunanin dukkan addu'o'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da azkar da ƙa’idoji da ya ambata cewa in mutum ya yi shi ya ci nasara kuma zai ci nasara zai samu kariya sai ta cewa duk wannan bai mata ba ta je gudun wani wanda ke mata bokanci wanda ya je wa boka kuma ya gaskata shi akan abin da zai man aka kahinan wa saddaqahu bima yaqul wa kafara bima jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam zuwa gudun boka kawai ke da shi wannan kafirci annabi ba ba shi shiga aljanna ga wanda ya zama kafiri ko ya yi rida haka wannan harka ce wace ya zama wajibi a yanayi sai ana sabunta ta a yanzu sai a ce a ba boka ne malami ne kawai abun da zai miki shine zai miki istihara istihara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda ake yin ta mutum idan wani bukata ta zo masa sai sallah raka'a biyu na fila sai addu'a al-istihara bawul istikara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai dare da rana hatta sahabbai suna cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'a al-istikara kama yu'allimuna suratan min al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu addu'an istikara duk abun da ya faru gare ki a'a a ce wani ya zo yana neman yar yarki a ce tafiya je malam wani ya duba mana da ya yi istikara wannan mutumin akwai alkhairi ko babu alkhairi sai wannan wanda kuka ce an je gudun istikara wanda kuka ce an je gudun sudurin istikara ya duba mutumin akwai kyau ko babu kyau to wannan bokanci ya aikata domin istikara mutum shi yake yi wa kansa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce wance har yanzu ba ta samu aure ba ya kamata a je gudun ne ya yi mata kaza sai dai ana iya samu wasu su yi sihiri to ana nan ana irin wannan abubuwa ta har yanzu a cikin mata wata ‘yar uwar zamanta da suke tare wai tana bakin ciki cewa wasu sun zo neman ‘yar waccar kafin a zo neman ‘yarta to suke fishi ce to sai ta gani rikin yadda za a yi a yi auren a tsafi da bokanci wannan ta sake hanyar shiga aljanna kuma ta sake hanyar kasancewa mumina shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi sharadi na farko ala Allah yi shirki na billahi shay'an kasu zamanto suna shirka kasu zamanto suna wani abu ke wannan shine sharadi na farko na shiga aljanna a gurin mata kuma shine sharadi na farko na kasancewar mace ta zama mumina ba za ta zama mumina ba cikakken tauhidi kai ta Allah duk matar da ta rike addu'a da ambaton Allah dare da rana wallahi babu abun da zai sami ta na shi da izinin Allah Allah shine zai ba ta kariya kuma shine zai yi albarka a cikin zurriyarta babu wata wadda za a zo mata da wani harka ko na tsafi-tsafi ko na wani abu wanda zai sa a ta jirkice ko wani abu a gidan aurenta don akwai miyagu miyagun mutane waɗanda suka yadda tsafi tsafi kuma yana iya faruwa da izinin Allah a yi wa ya sihiri a yi wa matar sihiri a ji bata cikin mijinta a kamar yadda Allah ya fi wa ya ta'allamu na bin huma ma yi ko na bishi bainal mar'i wa zauji mata da miji a shiga tsakaninsu ta hanyar tsafi da sihiri wannan yana iya faruwa da izinin Allah A waɗanda har yanzu suna yi suna na liblib amma kuma suna aikata miyagun ayyuka irin na shirka sun yadda da wannan shirka duk mata da suke wannan wani ta je ga wata mata kawai ta zuba miji ta hanyar sihiri wata mata ta hana yarwa ne aure da sihiri wata mata ta sa yaro ya zamanto mai dauke dauke ko yaro ya zamanto mai shaye shaye sihiri kawai dan wance ne wata mata tana iya sa dan wance zamanto wani abu kai da zai iya zama a hannunsa ba duk abin da kama na kasuwanci duk wannan sihiri yana iya faruwa amma yana faruwa ne da izinin Allah sai dai kuma kafirci ne duk wanda yake yin sa shi yasa sharadi na farko ga mata ba su zama ɗan aljanna ko su zama cikin mu'mini shine sai sun zamanto masu imani da Allah da tabbatar da tauhidi ba ta da shirka ba shine ala Allah yushrik na billahi shay'an wala yasbiquna sharaɗi na biyu su zamanto mata ba za su yi sata ba dukkan macen da take iya ɗaukan wani abu ko namijinta ko ba namijinta ba wannan ba matar kirki ba ce kuma hatsarin shi ne jin macen da ta saba ɗan ɗaukan wani abu ko da ɗan kaɗan ne take gani a cikin dukiyar mijinta ba da izinin sa ba ko kuma a wata dukiya haka ba da izinin sa ba to da wuya da wuya wannan matar ba ta haifi farawo ba haka kanka kammalalliya a cikin hijabi da sauransu amma in dai tana da karamar zuciya wajen ɗaukan abin da ba ta ba to zai wuya ba bai ci farawo ba domin in shi yasa kalamai suka hana ana kawai daga mata eh, an zo ko an haɗu a wani taro ko an haɗu a wani abin da ta yadda wata mata ta ba wa ɗanta mama ko ta ba wa mama bata san wannan ɗabi'ar matar ba in mata tana da karamar zuciya mai yawan ɗaukan wani abu ne in garin ba da mamakin nan a ake zuƙan rashin tarbiyya a ake zuƙan sata a ake zuƙan abubuwa da yawa ce za yawanci a ɓangaren jinuwa a kan ɗabi'u masu kyawu to ‘ya'ya sun fi karkata zuwa ga mahaifiyarsu shi yasa idan kun ba, da mahaifi mai basira da mahaifiya mai basira to in aka samu mahaifiya mai basira mai kwakwalwa an fi haifan ƴaƴa masu kwakwalwa sama da in uba ne mai kwakwalwa in uba ne mai basira ana iya samun ƴaƴa su zama masu basira amma ba kamar in a ce uwa ce take da basira ba haka nan in uwa ta zama to ballagazazziya to an fi samun ƴaƴa masu matsala sama da in a ce uba ne ya zama to ballagazazziya ba zai iya zama wani irin mutum kan ba shi da tsari amma in aka samu uwa kan malalliya ya'ya goma ne insha Allah ta samu masu tarbiyya matukar tarbiyyar ta yana da kyau to wannan shi yasa sata a gurin mata hatsari ne kuma sata a gurin mata ya fi bala'i akan sata a gurin maza saboda sata a gurin maza baya tasiri akan zuriya sosai amma sata a gurin mace duk mace suke sata to zuriyanta ma sai sun bi wannan ta sun yi sata ko ta sani ko ba ta sani ba ko an yadda ko ba yadda ba shi yasa shar'i na biyu bayan shirka annabi sallallahu Allah subhanahu ta'ala ya ce wala yasrifuna shar'i na uku sai ce wala yaznina sana ko ba za su yi fasikanci ba ba za su yi ba za su yi alfasha ba alfasha daga gurin mata hatsari ne sosai tun macen da za ta iya alfasha ta ta yi fasikanci da wani to wanda ita ma a tabbata cewa zuriyarta zuriyarta su ma haka za su yi ta tashi yawanci shari'ar musulunci kuma tana yawan damuwa da zuriya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yi wannan sharadi wala yaznina mata za su zamanto a wato ba za su yi fasikanci ba ba za su yi shashanci ba wala zinina wala yaqtulna auladakunna na hudu na hudu wala ya da hunna. mata ba za su rinka kashe 'ya'yansu ba zamanin yanzu mun wayi gari ba mata ba maza da yawa ba sa son aihuwa maza da yawa ba sa son aihuwa har ba ga mutum yana cewa shi ya kayyade cewa iya matarsa tabbata cewa 'ya'ya biyu kawai ta haifa wani ya ce ‘ya'ya uku kawai ya ba ta dama ta haifa. Alhali iyayenmu duk wanda suke raye manya a masallacin nan za zaka ga yawanci kowace ta duba ko kowanne ya duba daga cewa gidansu akalla mahaifinsu yana da mata biyu ya aiki ‘ya'ya sun kai goma sha ko zuwa ashirin ko wani abu ana bayi da wani salari mai girma sosai amma duk da haka tarbiyyansu yana nan kuma har sun zama manya a yau su ma sun zama mutane suna da abun nan iyayenmu ba tsaya suna tunanin cewa a'a sai an takaita yaya ba sai an yi mai da sun yi tunanin sai an takaita yaya yadda mutane suke tunani a yanzu to da yawanci ana ba za a same mu ba don da gaba daya yanzu kamar irin mu mu yan auta ne ni ne na ƙarshe a gidanmu wannan na ƙarshe din ka haɗe 'ya'yan gidan to idan ka duba za ga in ya fice kai da wata da ake ana ta yaya in aka aiki hudun sama to wajen yaya nawa aka aiki kafin a zo kanmu sun fi yaya kusan talati kafin a zo kanmu to da a ce masu ta yaya ne irin yanzu kaga da ba a same ka ba ba same ka yau gaji nan mun taru a masallaci mutum yana magana wata ila in mutum ya zama mutumin kirki in Allah ya sa muka zama mutanen kirki to sai Allah subhanahu wataala sai ka muna yi wa iyayen namu addu'a suna cikin kabari muna fatan Allah ya samu zamanta masu yi musu addu'a suna cikin kabari to da sun takaita daga can wata kila da sai a samu wani irin yanayi shi yasa mutum bai san wa zai aifa ba karki ki takaita mahaddicin alqur'ani bai fito ba ko ki takaita wanda shi ne zai miki addu'a bai fito ba duka wannan batar basira ce kuma karo da kayan alqur'ani ne Allah subhanahu wata'ala ke cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku khashyata imlaq don tsoron talauci da kuke hasashe zai zo wa iyyakum mu ne fa muke azurta ƴaƴan sai fara kiran ƴaƴan wa iyyakum sannan kuma da ku sai abu ne nan da zukukun wa iyahum ba ta fara da ƴaƴan kashe kenan wato kana rinka ta, a ah, to mu yanzu yanda muke hange ya za a yi ajiya kudin kuɗin makaranta ya za a yi a yi kaza za ka kan mutane suka ga suna ta shan ƙwayoyi wasu ana ta musu allurai sun kai matan su kwacin da kanta tana nan tana cewa ita ta ga haihuwa wa'annan ukun ma sun isa waɗannan ukun wa ya gaya miki su ne wannan mutanen kirki a gurin Allah wajibi ne in Allah ya nufi ki aihu annabawa wanda har suka rayu a duniya suka tafi ba su samu aihuwa ba rashin samun aihuwa wannan wato wani gazawa ne a wani ɓangare sannan kuma wata ni'ima ce da ta gama cika ba ta Allah subhanahu wata'ala samun aihuwa kuma ni'ima ce cikakkiya daga gurin Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya mun aiko manzanni kafin kai kuma muka sanya musu Eh, mata sannan kuma da zuriya kamar zuriya a baya mutanen kirki masu riƙo da addinin Allah masu ayyukan alkhairi shi yake komai akan a ce ke ta yadda tana shan ƙwayoyi don kar ta samu juna ko kuma an mata wani allura ko kuma an manna mata wani roba don kar samu juna wannan fara su ayoyin Allah a wajen Allah ce wala ta a auladakum min imlaqin min imlaƙin da khashiyata imlaƙin a kudin banci can khashiyata imlaƙ talaucin da ake hasashen zuwansa da lissafin da ake hasashen zuwa kar ya sa ku kashe 'ya'yanku min imlaƙin kuma ne talaucin da kuke tsakiyan cikinsa in mutum yana cewa ni kan yanzu talaka ne yaushe zan tara 'ya'ya yaushe zan yi amma mutum ya manta babansa ya tara 'ya'ya har da shi kuma suka samu abunan ci gaba don haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata wannan a matsayin shar'i na hudu kar mace ta rinka kashe ƴaƴanta ko ta zubar da ciki sai abun da bai kamata ba Sai yasa Allah subhanahu wataala ce wala yaqtulna auladahunna kar su zama ta su kashe 'ya'yansu. in sun yadda da wannan to shar'i ne daga cikin sharuɗan da yake sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mata mubaya'a sannan na gaba baya ce wala yaqtulna auladahunna sannan wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna sannan ba za su zo na biyar kenan ba za su zo bi da kiran ƙarya yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wanda za su rinka kirkiro shi ƙarya bisa ƙarya suna wato ta gabansu da bayansu malamai sun fassara wannan a yaftari na hukun aidihin na wato kiran ƙarya a nan malamai wasu sun fassara shi da cewa wato shi ne cikin da ba na uban ba su zo da ciki wanda ba na uban ba wannan an fassara shi da haka fassara na biyu kuma shi ne su shiga nan su fita can su shiga nan su fita can an ce an yi aure a gida mata su rinka shiga su tana da kaya ne ko ta da kaya in an ce wance an yi mata aure an karo aboki zama wasu za ka sun dage sai sun shiga bari in je in ga suna zaune lafiya ne ko ba sa zaune lafiya wannan duk ba aikin ki bane in kina so ki zama to matar kirki mu'mina ta gaskiya shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna da yawa mata ba sa tarbiyan su tarbiya ta gaskiya shine mace sai ta zama tsayayya wala ya'tina bi butanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna mace ba za ta zama to yar shige da fice ba ta kirkiro wancan ta shiga ta fice can yawanci matar kirki ita ce wadda ta fi lazimtar jikinta in dai ba larura na dole ya fi jiki larura na dole shine kamar neman ilimi wannan ya halatta mace za ta iya fita bisa shari'ari na addinin musulunci kamar neman lafiya idan za ta je asibiti mace za ta iya fita bisa tsari na addinin musulunci hakanan in ba ta da abinci ko ba mai iya sayo mata a shari'ar musulunci an yarda ta fita ta je ta sayo wannan abinci amma in an cire wa'annan kancan su to mace abin da yake mafi alkhairi gare ta shine katta zamanto kullum tana waje Abdullahi bin Umar radiyallahu ma yana cewa mafi alkhairin mata ita ce wacce kullum tana cikin gidanta shi yasa Allah subhanahu wataala yana cewa kunna fi buyutikunna wala tabarrajna takhruju jahiliyyati ula duk da kai tana yawan fita babu alkhairi tattare da ko zuwa gida ne a'a an jima kaɗan zan je gidanmu sati ɗaya za ta je gidansu an jima kaɗan za ta je gidan wance a'a ita biki wance bukukuwa da yawanci mata musulmai ce a yanzu yawanci babu alkhairi a ta in da kawai sharrace sharrace mata za su je su taru ba abin da ke faɗa sai gulmace gulmace da annamimanci da sauran abubuwan da bai kamata ba shine kashin wannan wala ya tina bi na yaftarina na aiki aydihinna wa arjulihinna duk wani abun da mace za ta yi don ɓata guri ko kuma don yin wasu abubuwa ya shiga cikin irin waɗannan abubuwa a gurin tashin da komai don haka shine sharaɗi na biyar idan aka duba a cikin abun da Allah subhanahu wataala ya ambata na shida wala ya na kafi ma'arufin su zamanto ba su saba maka fi ma'arufin cikin dukkan abun da yake abu mai kyau wa mace ta zamanto dukkan abin da mijinta ya umarci ta in dai abu ne mai kyau ba sabon Allah to za ta bi wannan kuma ita ba ta da murya akan mijinta ba ta masa tsawa ba ta masa maganganu miyagu ba ta zagin iyayensa ba ta cin mutuncinsa ba ta yi masa abin da bai kamata ba yana bin dukkan abun da tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada na ka duba sai a yi koyi da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khadijatu bint khuwailid radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kirkinta da kokarinta da himmanta da take biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take taimakon sa wajen gudanar da addini mata za ta iya amfani da kudinta ta kawo mijinta ta ce eh je ka ai aikin addinin Allah in tana da hali da sauran wasu abubuwa na alkhairi a dalilin wannan khadijatu bint khuwailid Allah ya aika mala'ika Jibrilu ya shige aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige cewa Khadija Allah yana gaishe ta Allah ya gaishe ta min kuki tabi samawat Aisha radhiyallahu anha malaika Jibril ya gaishe ta saboda mai saboda alkhairi haka mata ya kamata su zamanto sun cika waɗannan sharuɗa guda shida wala ya asina ka fi ma'arufin rashin tarbiyya da rashin tsari da kasancewa a duk abin da ba shi ba ita tana iya yin sa ko tana iya shiga cikin sa ko ta zama ta ke karancin kunya duk wannan gaba ɗaya na cikin karkashin a rashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ma'ruf abin da aka sani shi mata shine kunya shi yasa Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah wata rana yana tafiya a Madina ya zo Madina sai ga mata suna wucewa ya ce ka abun mamaki a da mata da ke idan za ta wuce kin namiji zai wuce mace za ta taho misali mace ta taho daga yamma tana yin gabar sai ga namiji ya taho daga gabar yana yin yamma to mace takan manne jikinta ne da da danga ta da baya ta tsaya cak ta iya wucewa su yi kiriya haka tana cikin tafiya shi yana cikin tafiya a za ta tsaya ne ta yi lip kamar ne da danga ta sai wannan namijin ya wuce sannan ta wuce amma yanzu an wayi gari mata idan suka doso za ka ga mata su hudu su biyar su shi suna tafiya kawai suna ta taɗi suna ga murya kuma duk akwai mazajen in an jima kuma an ce akwai muhadara su je su taru in an ce akwai makaranta ka gan duk an sa su a makaranta ka ɗauka ma shi makarantar matan kan ita ake yin su ne ana yin sa ne da kwantar da su addini ko kuma suna zuwa makarantar ne don su fahimci addini ko kuma dai a'a don su ji daɗin fita ne su ɗan sake haka su wataya shi za su zuwa wani sa'i matan daga makarantar ma suka taso amma sai ga gurum ɗin mata su biyar ko su hudu in ka zo sai ka kamshe musu ba wani namiji sai iya kamshewa a tsarin tafiyan mata ɗaya bayan ɗaya suke tafiya haka shi ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallan isha sai ji mata suna tafiya suna magana sun fito daga masallaci suna tafiya suna magana kawai sai dan kirbati sai fito daga masallaci yace musu ta akharna yaya maza ba su gama fita ba ko kuma kuna fitowa ta akharna ku koma da baya sai tsawa cikin mata suka suka hargo shi yasa tafiya na mata wannan tana gaba wannan tana bayanta wannan tana bayanta kowa kan kanta kawai yake kallo suna tafiya sirri sirri sir ba za ka ga sun tsaya sun yi taro suna tafiya ba duk inda matan su zama to hudu ko biyar namiji in ya doso za su yi gida da shi kuma sai ya kauce sai kuma ya ce zai shiga kansu haka al'amarin ya ce Allah ya kiyaye mu waɗannan sharuɗa su ne guda shida zan za mu dakata dama na ce sha ɗaya da minti goma insha Allah ta'ala yake da zan dakata wannan magana su ne muna fatan Allah ya sa mata sun ji waɗannan abubuwa musamman matan cikin fulani wanda suke tare a yanzu da mu wadda muke iska musu da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala na aya guda gare su su ne waɗannan sharuɗa guda shida ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrika billahi shay'an shine daya wala yasrika shine biyu wala yaznina shine uku wala yaqtulna auladahunna shine hudu wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna shine biyar wala ya'tinaka fi ma'rufin shine shida in sun yi haka baye ihunna wa astaghfirullah Allah kai musu mubaya'a kawai karki mubaya'ansu annabi sallallahu alaihi wasallam baya taba hannun mace wajen yin mubaya'a kawai in ta zo in ce in yace mata kin yadda za ki tsaya a kanka ba in ya faɗi wa'annan sharuɗa guda shidan in mace ta ce ta yadda ita ce to na karɓi mubaya'an ki ta wuce ta zama mumi kenan insha Allah ta'ala haka ya kuma tanta kuke tare da mu muna fatan ku zama mumai tare da kowa da kowa ku yi biyayya ga masajen ku ku yi tarbiyyar ƴaƴanku zamanto masu matukar kunya zamanto masu matukar shawon cewa ku samu ƴaƴa na gari ku yawaita addu'a a gidajenku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya mana albarka ya hada mu a cikin aljanna Allah ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 回头我说话呢。